Dubin dubatar al'ummar kasar ta Iran ne dai gidan talabijin ɗin kasar ya nuna cikin yanayi na tsananin sanyi da zubar kankara ke yin gangami zuwa dandalin yanci na azadi domin halartar bikin cika shekaru 40 da juyin juya halin ƙasar wanda kuma ya kai ga assasa jamhuriyar musulunci ta Iran. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar kasar ta Iran ke fama da matsin tattalin arziki sakamakon hauhawar farashin kayayyakin abinci da na masarufi da ma karancin magunguna a asibitoci da shagunan sayar da magungunan. A ranar 11 ga watan Fabrairun 1979 ne dai sojojin kasar suka sanar da janyewarsu daga bangaren gwamnati tare da bayyana cewa yanzu basu su da wani bangare abin da ya janyo rugucewar gwamnatin sha Muhammad Reza Pahlawi da ke zaman shugaba da ya kasance babban na hannun daman Amurka a yankin gabas ta tsakiya tare kuma da kafa jamhuriyar musuluncin ta Iran. Yayin jawabin nasa shugaba Hassan Rouhani na kasar ta Iran ya nuna da cewa dandazon al'ummar da suka fito domin halartar wannan biki na nuni da cewa takunkuma takunkuman da aka kakaba wa kasar su basu kai ga ma nasara ba yana mai cewa A wannan shekarar muna bikin ranar 11 ga watan Fabrairu akan idan makiyanmu Amurka da Isra'ila da kuma kasashen yankin nan da ba sa son ci gaba. Akan idan waɗanda ke fatan ganin Iran ta durƙushe ta hanyar kakaba mata takunkuman karya tattalin arziki. A yau dubban mutane da suka fito sun nuna wa makiyanmu cewa sun gaza ba za su taɓa iya cimma burinsu ba. Bikin dai yana zuwa ne a daidai lokacin da Iran ɗin ta sake ƙaddamar da sabon makaminta mai linzami da yake ƙarin haske kan wannan batu Rohani cewa yayi. kan batun ƙera makaman kakkaɓo mugayen makamai da na kariya ga ƙasarmu da suka haɗar da dukkan nau'o'i na kare sararin samaniya da teku da dukkan ɓangarorin ƙasarmu ba za mu tambayi izinin kowa ba. Rouhani ya kara da cewa al'ummar kasarsa za ta sha fama da matsalar tattalin arziki sakamakon takunkuman da Amurka ta kakaba mata, sai dai ya ce za su sha kan matsalar ta hanyar taimakon junan su A jawabin nasa ya kara jaddada cewa a kasarsa akwai tsararriyar demokradiyya da duniya ta amince da ita, domin kuwa akwai 'yanci na kafa jam'iyyun hamayya da ma 'yanci na faɗar albarkacin baki ga 'yan jaridu. Shugaban Amurka Donald Trump dai ya fice daga yarjejeniyar da Iran din ta cimma da manyan kasashen duniya masu fada a ji shidda da suka haɗar da Amurka da Rasha da China da Birtaniya da Faransa da kuma Jamus a shekara ta 2015 tare da sake kakabawa iran din takunkumi a shekara ta 2018 da ta gabata. Abin kuma da ya shafi tattalin arzikin kasar da mahukuntan ke cewa yaƙi ne Amurkan ke yi akan arzikin kasar su.